Ibraniyawa Sura ta biyar Kowane babban firist da yake an zaɓe shi ne daga cikin mutane, akan sa shi ya wakilci mutane ga al'amarin Allah, don ya mika sadakoki da kuma hadayu domin kawar da zunubai, ya kuma zamana wanda zai iya tafiyar da jahilai da sangantattu a cikin salihanci, tun da yake raunana ne shi ta ko'ina. Saboda haka, wajibi ne ya mika hadayu, ba saboda kawar da zunuban jama'a kaɗai ba, har ma don nasa. ba wanda zai kai kansa wannan matsayi mai girma sai dai Allah ya yi kiransa ga haka kamar yadda aka kirayi haruna haka kuma almasihu ba shi ɗauka kansa ya zama Fris ba sai dai wannan ne ya sa shi wanda ya ce da shi kai ɗana ne ni ubanka ne yau kamar dai yadda a wani wuri kuma ya ce kai firis ne na har abada kwatancin ɗabi'ar malkisadik. almasihu a lokacin zamansa a duniya ya yi addu'o'i da roƙe-roƙe tare da kuka mai tsanani har da hawaye ga wanda yake da ikon cetonsa daga mutuwa aka kuma saurare shi saboda tsananin mika kansa ko da yake shi ɗa ne ya koyi biyayya ta wurin wuyar da ya sha da ya kai ga kammala sai ya zama tushen madawamin ceto ga dukkan waɗanda suke masa biyayya gama Allah yana kiransa babban Firist kwatancin ɗabi'ar malki sadik muna da abu da yawa da za mu faɗa a game da shi kuwa amma zai yi wuyar bayani da yake basirin ku ta dushe ko da yake kamar a yanzu kam ai ya kamata ku zama masu koyarwa duk da haka ashe ba ku wuce wani ya sake koya muku jigajigan farko na maganar Allah ba har ya zamana sai an ba ku nono ba abinci mai tauri ba ai duk wanda yake nono ne abincinsa bai kware da maganar adalci ba kamar jariri yake amma abinci mai tauri ai na manya ne wato waɗanda hankalinsu ya horu yau da kullum su rarraba nagarta da mugunta.